Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fata an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi, ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban Lizbeto janar 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zara ta 'yan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka a kasar mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari daga aiki. sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin san francisco a jihar california da ke yammacin amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus a cewar wani rahoto a jiya asabar da jaridar new york times ta buga gwamnatin sojan myanmar ta faɗa a yau asabar cewa yanzu ta zama gwamnati mai rikon kwariya kanin shugabanta mai auhilan ya zama prime minister sanarwar da ke zuwa bayan da shugaban ya jaddada alkawarinsa na gudanar da zaɓe. kanin labaran kenan mazauna jihar maradi sun bayyana gamsuwa da irin ci gaba da aka fara samu fannin tsaro sakamakon wasu matakai da gwamnatin nijar ta dauka a baya-bayan nan ƙara matakan tsaro komi ya tafi daidai lalle ba a rasa ba shi saboda mugu kullun salo gare shi amma alhamdulillah gaskiya yanzu da sauki tunda lokacin da daddare na Allah sai an yi kira an ce ga hari an kawo mun samu wajen tsawon kusan wata guda ce A Najeriya kuma masu masana'antu ne suka fara tsokaci akan sabon matakin da babban bankin kasar ya dauka a daina sayar da takardun kuɗin dala Amurka ga kamfanonin canjin kuɗi. Yanzu da aka zo aka ce wai an dawo da dala a mayarwa da bankunan kasuwanci to mu yadda ba domin da BGC da bankin kasuwanci dan limani da dan na'ibi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Sufeto janar 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar ta 'yan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka a kasar wato intelligence response team ko kuma irt a takaice mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyali daga aiki dakatarwar za ta yi aiki ne har sai an kammala bincike da aka fara dangane da zarge da ake masa na irin rawar da ya taka bisa hada baki da taimakawa babban dan nan na kasa da kasa hash da a halin yanzu yake tsire a amurka wata wasiƙa da hedkwatar 'yan sandan najeriya ta aike wa hukumar kula da ayyukan 'yan sandan ƙasar a jiya asabar na nuna cewa dakatarwar na a wani bangare na matakan da ake ɗauka na ladabtarwa a cikin gida bugu da ƙari sufeto janar 'yan sandan ƙasar ya bayyana cewa dakatar da dcp abba kyari zai baiwa masu bincike zarafin gudanar da aikinsu ba tare da fuskantar katsalandan ba musamman idan an yi la'akari da irin girman zargin da ake masa mukaddashin sufeto janar ɗin 'yan sandan najeriya mai kula da sashen binciken manyan laifuka wato force criminal investigation department ko kuma fcid a takaice dig joseph ebunike shine zai jagoranci binciken an dai sa ran bincikar komai filla-filla na dukkan zarge-zarge da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta yi wa dcp abba kyari sannan shi ma wanda ake zargin sa za a bashi damar kare kansa yayin wannan binciken sakamakon binciken da zai tantance irin mataki na gaba da hedikwatar 'yan sandan kasar za ta dauka a kan dcp abba kyari sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin san francisco a jihar california da ke yammacin amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus a cewar wani rahoto a jiya asabar da jaridar new york times ta buga a kasarin ma'aikata a babban asibitin zuckerberg na san francisco da kuma jami'ar california cibiyar kiwon lafiya ta san francisco ta yi musu cikakkun allurar rigakafi amma kuma gwaji ya tabbatar da sun kamu da nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo ta delta a cewar jaridar mutane biyu kaɗai ne aka kwantar da su a asibiti da adadin waɗanda za a kwantar da su asibiti ya haura hakan inda ba su yi rigakafi ba in ji dr luke john day babban likita a asibitin zuckerberg a jiya asabar ne kuma wani haramci da gwamnatin amurka ta dora akan cire mutane daga gidaje saboda coronavirus wannan haramci ke karewa lamarin da ya jefa miliyoyin amurkawa cikin hadarin zubar da kayansu akan titi a birnin tokyo kuma jami'ai sun faɗa a yau lahad cewa sun samu sabbin kamuwa da covid-19 goma sha takwas a cikin mutane masu alaƙa da wasannin olympic wani ɗan wasa da ba a bayyana sunansa ba shine kaɗai yake cikin waɗanda suka kamu gwamnatin birnin tokyo ta ce sabbin kamuwa da coronavirus ya karu zuwa matsayi na tarihi a jiya asabar yayin da birnin ke daukar bakoncin wasannin olympic labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an tsare mutane goma da ake zargin su da kisan mutane bakwai daga dangin kurdawa na kabilar a tsakiyar lardin kunya na turkiyya. 'yan uwa sun ce harin ya samo asali ne daga kabilanci yayin da hukumomi ke dora laifin rashin jituwa da aka daɗe ana yi tsakanin iyalan biyu an kashe mutane bakwai daga dangin da yugulo a wani mummunan harin bindiga a ranar juma'a wata sanarwa daga ofishin mai gabatar da ƙara na kunya ta ce shaidar farko ta nuna wani ci gaba da faɗa tsakanin iyalan biyu da ke zaune a yanki ɗaya amma lauyan iyalan da kuma jam'iyyar adawa da ke goyon bayan kurdawan sun ce kisan na da nasaba da kabilanci bayan halin da aka kai a watan mayu wani daga cikin dangin da ke cikin waɗanda halin ya ritsa da su a ranar juma'a ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa an musguna musu da kai musu hari saboda kasancewarsu kurdawa an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu. Mazauna jihar Maradi sun bayyana gamsuwa da irin ci gaba da aka fara samu a fannin tsaro sakamakon wasu matakai da gwamnatin jihar ta ɗauka a baya-bayan nan ta nufin dakile ayyukan barayin shanu da masu satan mutane don neman kuɗin fansa da suka addabi jama'a. Ko da yake sun buƙaci a ƙara tsaurara matakai domin baiwa manoma damar gudanar da ayyukansu a wannan lokaci na saukar damuna. wakilin muryar amurka a yammai sulan mumun barma ya aiko mana karin bayani ƙauyen gabi da ke gundumar rumfa na daga cikin wuraren da matsalar tsaro ta fi kamari a jihar maradi lamarin da ya sa gwamnatin nijar aikewa da ƙarin kayan aiki domin ƙara wa jami'an tsaro azama ta yadda za su ci gaba da sintiri a kan iyakar kasar da najeriya bayan la'akari da yadda barayin shanu da masu garkuwa da mutane ke ketarowa don tafkata asa 'yar majalisar dokokin kasa mai wakiltar al'ummar jihar maradi hajiya lantana na cewa an samu nasarori a 'yan makonnin nan ko yake abin na bukatar tsaurara matakai in ji ta alhamdulillahi an kara matakan tsaro ko ya tafi daidai lalle ba a rasa ba shi saboda mun kullun salo gare shi amma alhamdulillahi gaskiya yanzu da sauki tunda lokacin da daddare na Allah sai an yi kira an ce ga hari an kawo mun samu wajen tsawon kusan wata guda ce amma shekaran shi an samu kuma mutane na sun mamu basata tunda mu mun fara barka da shuna mana alhamdulillah tunda mu taɓa yin kwana uku ba kai kwana biyu ma ba a taɓa yi ba mun ga zo bayan zo mun samu wajen tsawon wata guda yadda haka na yi muka ci alhamdulillah an mu shuna barka kwaram shekaran shi an kuma ai haka na. a garin dan kano na gundumar gidan rumjima jama'a na yabawa da yadda aka samu lafawar aika-aikar 'yan bindigar a halin yanzu bayan da hukumomi suka kara jan ɗamara a kwanakin baya kuma yanzu haka manoma na zuwa gonakinsu ba tare da wata fargaba ba Dan majalisar dokokin kasa Umar Yahaya na daga cikin masu wakiltar al'ummar maraɗi a majalisar dokokin kasa. Na zo na ga masu ikon eh, departament tattama da nunwa da hamma na gidan rumji da masu ikon eh, nan jihar Maradi na gane su mun yi hira da su da abin da na shigo ga mutane da abin da ke su na nuna musu mutane na tsoron ya kasance bana a hana masu noma kamar yadda 'yan ta'adda ke gai jami'an tsaro kalkashin wannan gunduma ta su da ake ce ma komite regional da security sun yi mana magana sun ce mani abin da ya shahi noma in kwantan ma kowa da hankalin shi yau bana kowa sai ya noma kamar yadda aka saba yi da kuma ana na ana yi ni nan wurin da kullum sai a yi mana kira ya kai uku hudu saboda an ga 'yan ta'adda za su gita ko ko an ga sun kai hari wuri kaza yanzu an yi wata ɗaya ba wanda ya kira tun da da ta sauka. domin tantancewa kansa halin da ake ciki a jihar maradi game da sha'anin tsaro shugaban kasar nishar muhammad bazum na shirin kai ziyarar kwanaki biyu a ƙauyen gabi na gundumar madarunfa da ɗan kano na gundumar gidan rumji a wannan lahadi ɗaya ga watan agusta. da sata dabobin da ɗaukan mutanen da kashe sikin in allah da muna ganin zo shugaban kasa komi za ta daidai saboda deja ya kawo kayan aiki zai tattauna da kowa da kowa da ya kamata in gani a ga abin da an wuce rishin dama kwanci hankali shi ne babban matsalar su tunda mu wannan karkara ta mu abin da aka sani gari ne eh, karkara ce wadda take da kwanci hankali bisa kan noma bisa kan kiwo mutane tsaye suke sun yi bada to wannan tashin hankalin shine mai da su baya jihar maradi mai makwabtaka da jihohin katsina da zamfara na samun bakuncin dubban yan gudun hijirar najeriya yankin ya shiga cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro a sakamakon yaduwar ayyukan yan bindigar da suka addabi jihohin arewa maso yammacin najeriya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule barma yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu gwamnatin sojan myanmar ta faɗa a jiya asabar cewa ta zama gwamnati mai rikon kwarya kana shugabanta mai aung shine zai zama prime minister sanarwar na zuwa ne yau lahadi bayan da mai hilain ya jaddada alkawarinsa na gudanar da zaben jam'iyyu a wani lokaci da ba a kayyade ba a jawabinsa ta talbijin watanni shida daidai kenan da suka wuce bayan da ya haɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hula babban janar sojan ya kuma ce a shirye yake ya yi aiki tare da duk wani wakili na musamman da kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin asiya za su nada mai anhilan ya faɗa a baya cewa kowane zaɓe da ƙasar za ta yi ba zai zo ƙasa da shekara guda ba bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan fabrairu sojojin da sun yi ikirarin cewa sun hambarar da gwamnatin jam'iyyar nld ne saboda jam'iyyar ta yi watsi da zargin cewa zaben na watan nuwamban shekarar 2020 na tattare da magudi a ƙarshe yayin da harbe-harben bindiga ya tashe ta a cikin dare fatima amadu ta yi al'ajabin ganin ƙananan yara a cikin waɗanda suka kai mata hari bindigogi na rataye a wuyarsu ƙananan yara suna ƙabbara suna allahu akbar sun killace gidanta da ke garin sulhan na ƙasar burkina faso a cikin yankin sahel ta ce wasu yaran ma sun yi kankanta kwarai har ba su iya faɗin kalmomin na larabci allahu akbar in ji fatima uwa mai shekara 43 ta ce a lokacin da daga yaran tunanin da ya zo mini shine wato manya ne suke horar da waɗannan yara su yi kisa kuma suka zo su kashe min yara fatima amadu tana faɗa wa kamfanin dallancin labaran reuters ta waya a garin saiba inda yanzu take zaune ita da iyalanta da suka kasance cikin waɗanda suka kubuta a halin nan na watan yuni inda aka kashe kimanin mutane 160 hari mafi muni da aka kai a ƙasar wadda a baya ake mata kallo mafi zaman lafiya a afirka ta yamma da ƙungiyoyin mayaka masu alaka da da suka jefa ta cikin rikici shekaru biyar da suka shuɗe yayin da tashin hankalin ke ƙara ta'azzara haka zalika ɗaukan yara cikin 'yan bindiga ke ƙaruwa. a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya masu masana'antu da masana tattalin arziki na cigaba da tsokaci akan sabon matakin babban bankin kasar. a daina sayar da takardun kuɗin dala Amurka ga kamfanonin canjin kuɗi ko musayar kuɗaɗen ƙetare. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Koriya aiko mana da wannan rahoto. A makon jiya ne babban banki na Najeriya ya dakatar da tsarin sayar da dalar ga kamfanonin canjin kuɗin ƙetaren tare da danka hurumin yin hakan ga bankunan kasuwanci na ƙasar. Dr. Lawan Habib Yahaya guda cikin masana a fagen tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe a Najeriya ya yi fashin baki game da sauye-sauyen manufofin tattalin arziki da bankin na CBN ke yi musamman ta fuskar musayar kudaden ketare. Babban banki yana zargin su da cewa suna samun riba fiye da kima saboda boye kuɗin ya zamana cewa har sai ya zamana suna fitar da shi da kaɗan-kaɗan fiye da adadin suka samu sai zama na cewa kudaden a cikin kasuwa sun yi kasa wato musamman dala samunta ta sai zama ya yi kasa kuma bukatar ta ta yi sama saboda haka sai aka ga cewa to yawan ribar da suke samu ya ta'azzara kuma suna zukar mutane ne wannan hankalinsu yake a tashi a neman wannan kuɗin sannan kuma sai ya zama cewa mutum ɗaya sai ya zama yana da kamfanin nukan musaya na kuɗi da yawa sannan a na uku kuma shi kansa babban banki a lokacin yana daɗa zargin su da cewa sun kamfanin ka musayan kuɗi akwai na bogi a nata bangaren kungiyar masu masana'antu ta najeriya wato man a takaice ta ce har yanzu bankin tarayyar na najeriya bai kama tafarkin da 'ya'yanta za su rinka samun dala cikin sauki ba Alhaji Ali Safiyanu Madugu shine mataimakin shugaban kungiyar na kasa baki daya. Ba tun yau muke faɗa kungiyar masu masana'antu ta Najeriya cewar siyarwa da BGC dala da ake yi mu fa abin da muke samu mu da muke kaka da kaujewa masu yan dala cash ta transfer muke siyan dala saboda haka kaga wannan abin da aka yi dama can mu muna suka sa yanzu da aka zo aka ce wai an dawo da dala a mayarwa da bankunan kasuwanci to mu ba mu yadda ba domin da bgc da bankin kasuwanci dan limani da dan na'ibi saboda haka mu in central bank kuma da gwamnatin najeriya da gaske suke yi akan maganar masana'antu da inganta masana'antu da yi sana'a a Najeriya ta masana'antu. Central Bank ta san mu mun santa ta siyar mana dala directly. An ka ba banki shi yake da damar da zai raba saboda haka san da zai je ɓoye ma baka san inda zai je ɓoye fita da ita ba. kuma central bank na najeriya ba ma za su abu da ake ciki ba ga alama dai akwai babban kalubale a gaban bankunan kasuwanci a najeriya waɗanda babban bankin ƙasar ya yawa nauyin sayar da kuɗaɗen dalar ga mabukata a ƙasar baki ɗaya kamfanin musayar kuɗi muna da kusan sama da dubu biyar wanda in ka duba branches na bankuna bai kai kusa da haka ba ma saboda haka bukatuwar kuɗin za ta ƙara yawa kuma bankunan ba su da ƙarfi da dama da za su iya biyan dukkan buƙatar wanda izo neman kuɗi a lokacin da yi kuɗin wannan wahalar kuma za ta daɗa sawa samun kuɗin ya yi ƙasa sannan kuma kamfani kana magana wajen dubu biyar duk ka daina ba su abin da suka yi rijista don shi to ko kowane kamfani mutum biyu ne da shi a beru da canji lokaci ɗaya ka ga sama da mutum dubu goma ka sama musu rashin aikin yi. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da yanar gizo kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. cewar zamani ya zo da ci gaba daban-daban da ya kai ga samun basirar kirkiro fasahohin zamani da ke sauƙaƙa wa ɗan adam komai har addini ma ba a bar shi a baya ba inda ake iya karatun littattafan addinin ta yanar gizo kazalika ana iya samun manhajoji na musamman domin karanta littattafai masu tsarki shin ya malaman mu jami'u na addinin krista ke ganin wannan ci gaba ga rabaran john hayab da tsokaci game da wannan maudu'in ah, idan za mu magana game da da ke kimiyya ta yanar gizo ya kawo wani abu ne babba gasken da ke ciki shine yau mutane da yawa wanda ba su a karanta baibul ko ba su a karanta littattafai masu sarki a cikin tafiya ma suna iya bude kawai hansat nasu su bincika wani bayani game da addinin su su karanta su samu ilimi in ma wani abu ya faɗo a zuciyarsu sai su bude aya a cikin baibul ta wurin intanet su karanta mutane da yawa suna da ra'ayoyi da yawa akan wannan wasu tunaninsu shine ai an daina amfani da rubutaccen littafi ana amfani da na'ura eh, shin wannan ba an kaucewa addini ba ne a fahimta ba a kaucewa addini ba Allah ne ya ba mu ilimi Allah ne ya ba mu ganewa kuma yana gizo nan yana taimakawa sosai ko tambaya kake da shi dan kai tambaya menene bible ya ce game da aure menene bible ya ce game da sakin aure menene bible ya ce game da wani abu tambaya ko sai ka samu amsoci ka samu ayoyi ka karanta to wannan ilimi ya sa mun samu sauki kamata ne mu yi amfani da saukin da mun samu don mu kara samun ilimi don mu kara kyautata addini don mu kara kyautata rayuwarmu na sani akwai wanda suke amfani da yanar gizo nan suna mugunta to a dama kowane abu na rayuwa idan an samu mutanen kirki an samu amfanin kirki dole ne a samu mara kirki a samu wasu kuma suna amfani da shi su aikata abin da ba daidai ba a bangaren addinin islamu kuwa wasu na ganin ire-iren manhajoji ko na'urorin karatun littattafai masu tsarki na rage yadda mabiya addinin ke karanta littattafan addinin da kawunan su wanda ake ganin hakan na rage sanin addini da abin da ya koyar. Sheikh Abdullahi Musa da aka fi sani da Pen Abdul ya yi karin haske game da hakan. A dangane da maganar yanan gizo-gizo da kuma mu'amalan musamman matasa da kuma al'umma ga baki daya da su ta fuskar rashin yawan karanta Qur'ani daga mushaf bi ma'ana daga cikin littafi a wannan ya za mu kalle shi ta fuska biyu. Fuska na farko shine ba haramun bane kuma babu dalilin da yake nunawa akan magana dai zance mafi inganci da yake nuna cewa akwai falalar karanta Qur'ani daga littafi akan karanta shi daga uh, tablet ko a kan ansat saboda ita alkur'ani ana bukatan a yi karatun Qur'ani ne a yi ta dabburi da kuma tafakkuri a fahimci abin da Allah madaukakin sarki yake cewa saboda a tabbaka shi a cikin rayuwa saboda haka don mutum ya ɗauki wayarsa kuma ya fi samun natsuwa da kuma fahimtar sakon Qur'ani idan ya rike wayarsa to wannan ya fi mashi alkhairi akan ya ɗauki littafi idan bai samu wannan natsuwar haka kuma sai dai imamun nawawi dama dan shi malami ne na shafi'i mazhabi ya ce su a mazhabin sun tafi kan falalar karanta qur'ani daga cikin littafi amma kamar sunan nan su shek bin baz rahmatullah alaihi da su shek usaimin suna ganin babu wani nassi da yake nuna wato fifiko abu na biyu shine idan mutum misali yana da qur'ani a cikin wayarsa sai shiga ban daki idan har ba wai ya bude wannan fejin Kur'ani bane a wayarsa to babu matsala kamar tun asali an samu asali a wannan shine misali ar malaman farko salaf sun tafi akan ko da mutum misali ya rike wani hatami misali a ce zobe a hannunsa kuma akwai rubutun Kur'ani ko akwai sunan Allah a ciki to babu laifi idan ya cire ya rufe shi a hannunsa ko kuma yana da wani takarda da aka yi rubutun Kur'ani a ciki sai ya kifar da fuskar ma'ana ya juya fuskar ta baibai ko kuma ya sanya a cikin hannunsa ko da ya shiga ban ɗaki babu matsala to ta wannan fuskar ne muke ganin idan mutum ya ɗauki wayarsa ko da da qur'ani a cikin wayar idan dai ba wai ya buɗe shafin ba ne ta wayarsa babu matsala game da haka sai dai ana kwaɗaitar da mutane musamman idan wannan ya kai ga mutane suna kasalanci game da karatun qur'ani to sai a kwaɗaitar da su wajen su koma baya lalle wajen wa samun mushaf ba bi ma'ana littafi su yi karatu a ciki to duk da da cewa wasu mutanen na ganin wannan kirkire-kirkiren zamani na taimakawa wajen saukin gudanar da addini ko sanin addinin kansa. Wasu na ganin ya kawo cikas ga ragayen da mutane ke iya karatun littattafan addini baki ɗaya. Sai dai Rabran John Hayab na ganin ba a nan gizo ke sakar ba. Littattafai sun bambanta akwai mutane da yawa suke karanta ko ni kaina na amfani da yanar gizo ina bincike ina amfani da littafi mai tsarki ina bincike ah, idan ina yi yana akwai mutane da suke ni ba zan so abin da nake yi yi san zarge wasu ba don ban san ma me suke eh, tafiya a da rayuwarsu ba babba abin da na sani shine mutumin da dama baya karatu ko yanar gizo ma ba zai karanta ba mutumin da kuma yake karatu in ya karanta yanar gizo zai sake koma cikin littattafai ya karanta babba abin da nake so ne sadar shine kamata ne mu yi farin ciki kuma mu yi godiya domin yadda kimiyya ta shigo ta kara ba da zarafi samun ilimi a ah, sau da dama idan ana sa lura da ina ne aka samu kasawa to sai ma hana wasu yin amfani da shi domin akwai mutane da yawa sun jahilta wani lokacin ya magana game da yanan gizo sai su mai da shi kamar shaidanci ne haka ma mutane da yawa sukan gan kamar ai kallon talabijin ma shaidanci ne amma kamar yadda akwai abubuwan da talabijin ba su da kyau haka ne akwai abubuwan da yanan gizo ba su da kyau kamar yadda kuma akwai abubuwa masu kyau a talabijin haka ne akwai abubuwa masu kyau a yanan gizo mutumin da yake so ya ilimi ya kara sani zai amfani da duk wani zarafin da ya samu domin ya kara ilimi amma kaga mutum bai bincike ba bai karatu ba ko a littafi da kuma yanar gizo gizo dama shi ba son yin karatu ne ba wai a yanar gizo ne hana shi karatu littafi to ma sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na jagoranci shirin ke mana fatan alkhairi bisalam to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu adamar jau da ce mun ji an ce Najeriya ta shiga mataki na uku na cutar coronavirus. To gaskiya hakan abin damuwa ne sosai saboda haka jama'a ya kamata mu daina daukar cewa cutar corona karya ce domin babu shakka corona gaskiya ce abin yi kawai shine mu zamo masu kiyayewa. Sako na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande ya ce salam biyo Hausa muna taya al'ummar kasar Benin murnar bikin ranar samun 'yancin kai daga kasar Faransa muna fatan za a gudanar da biki lafiya sako daga ado salati goma ga annabur jau ya ce sanar da rufe wasu makarantun boko guda 31 da gwamnatin jihar mu ta ta yi saboda matsalar rashin tsaro abin al'ajabi ne ga mai hankali domin kuwa su 'ya'yansu na neman ilimi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an ba su cikakken tsaro yadda ya kamata amma sun bar 'ya'yan talakawa a cikin duhun jahilci da kwanciya a cikin fargaba kamar su ba haihuwarsu aka yi ba wai shin ko dai sun manta cewa alkawali abin tambaya ne a ranar kiyama sako daga alhaji muntari mai shago dawakin basa da muhammad da ahmad usman tungan makeri suka ce muna kira ga gwamnatin jihar kaduna da karamar hukumar birnin gwari ta kammala gyara mana hanyar da ta taso daga birnin gwari zuwa dawakin basa ta wuce har kungi sannan a gyara hanyar sabon layi ga gumi kimbi da randage da fatan kukan ya kai inda ya dace sai sako daga usman shitu mahuta da ke matakin da gwamnan jihar borno farfesa babagana umar azulum ya dauka na kaddamar da rundunar yan banga ko sa kai wacce ta kunshi mutum dubu daya domin taimakawa jami'an tsaro shawo kan matsalar tsaro da ta'addanci da suka addabi yankin yayi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne da fatan allah ya sa kafa wannan runduna da aka yi a kata cimma ruwa kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu domin a bayyana take cewa jami'an tsaro a najeriya sun yi karanci sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa suka ce sanar da rufe wasu makarantu guda talatin da 31 saboda matsalar rashin tsaro da gwamnatin jihar neja ta yi bai yi daɗi ba ganin cewa hakan ba karamin koma baya ba ne da harkar ilimi a jihar da ma najeriya baki ɗaya fatar allah ya dawo mana da dawwamamman zaman lafiya a cikin najeriya da ma duniya baki ɗaya Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran nan da jihar Zamfara ya ce muna kira ga 'yan majalisun dokokin jihar mu da su mayar da hankalinsu akan matsalolin tsaro da jihar mu ke fama da su maimakon mayar da hankali akan batun gayyata mataimakin gwamna Barista Mahdi Ali Gusau da ma batun sige shi da wasu daga ciki suka soma domin a irin wannan mawuyacin hali da jihar mu ke ciki na taɓarɓarewar lamuran tsaro bai kamata su mayar da hankalinsu wajen dambarwar siyasa ba alhali sun kawar da hankalinsu a kan halin da jihar ke ciki madalla yanzu kuma bar mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice to baballa a takaice sufeto janar 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zaratar 'yan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka a ƙasar mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari daga aiki dakatarwar za ta yi aiki ne har sai an kammala bincike da aka fara dangane da zarge da ake masa na irin rawar da ya taka bisa hada baki da taimakawa babban dan fara nan na kasa da kasa hash poppy da a halin yanzu yake tsire a amurka sama da ma'aikata ɗari biyu a wasu manyan asibitocin san francisco a jihar california da ke yammacin amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus a cewar wani rahoto a jiya asabar da jaridar new york times ta buga a ƙarshe gwamnatin sojan myanmar ta faɗa a jiya asabar cewa ta zama gwamnati mai rikon kwarya kana shugabanta mai aung shine zai zama prime minister sanarwar na zuwa ne yau lahadi bayan da mai ya jaddada alkawarinsa na gudanar da zaben jam'iyyu a wani lokaci da ba a kayyade ba to masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa da kuma Liyu Sahil da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.